شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم نبرات شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم فتجاوبت عيناي مع قلمي فسالت دمع دم مما جرى لك أمة التوحيد سيدة الأمم الحمد لله الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين wasalatu wasalamu ala khairi khalqillahi ajma'in muhammadin al-mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin masu kallon mu da kuma sauraron mu al'umma baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna jaddada godiya ga allah ta tabaraka wata ala akan wannan dama da ike bamu don gabatar da waɗannan darussa ƙarƙashin wannan shiri mai taken sanin makama don kyautata makoma wadda kuma wannan tasha mai albarka take watsa ma al'umma wato wannan tasha ta tashar sunna tv allah ya mata albarka allah ya ƙarfafe ta allah kuma ya inganta ya ƙara inganta ta muna bayani game da irin yadda tsarin rayuwa na jahiliya yake a al'ummar indiya tun shekarun talatale har kuma zuwa yanzu ba su gushe ba akan wannan tsarin sai 'yan abubuwan da suka dan caccanza saboda uh, dalilin karatun boko da kuma dalili na zamani amma dai kusan haka tsarin yake har yanzu shine mun gama gabatar da bayani a darasinmu da gabata na 22 na waɗancan ɗabaƙoƙi ko ajujuwan mutane ko jinsuna a indiya guda hudun nan kowanne da bayanin irin wato abubuwan da yake ɓanta da su na siffofi da ɗabi'o'i da alfarmomi da wajiban da suke kansa wanda a ƙarshe mun ga irin yadda girman alfarmar ɗabaƙa ta farkon nan ta barhamawa take da yadda ta bambanta wannan ɗabaƙar ko wannan ajin ya bambanta da sauran ajujuwa hatta ajin da ike kusa da shi wanda shi ne aji na biyu a ɗaukaka su ne aji na shatarawa to hatta shi akwai bambanci mai girma tsakanin wancan aji na barhamawa da wannan aji na shatarawa to malam bai ci gaba da kawo mana tafsili kan kuma kowane aji da irin abubuwa na musamman da suka keɓanta da shi na alfarma ba sai wato ya cira zuwa ga bayani a kan aji na ƙarshe na hudun nan shine aji na bayi ajin shudurawa waɗanda suke malam ya kira su ko ya siffanta su da almambuzun al'ashkaya abin watsarwa waɗanda suke marasa arziki wato marasa alfarma marasa daraja marasa ƙima marasa duk wani abu na mutunci da mutuntaka tamkar dabbobi aka ɗauke su to malam zai gaya mana irin yadda a al'ummar indiya ake ɗaukan wa'annan domin ya fito mana ko kuma surar alfarma ta musulunci malam ta ƙara bayyana gare mu girman baiwar musulunci da allah imana da kuma 'yan adam baki ɗayan da muke tananatawa zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga duniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. wannan bayanin dai da rubi'i ibn amir ya yi ma kwamandan daular farisa rustum cewa allah ya aiko mu domin mu 'yantar da bayan allah daga bautan bayin allah 'yan uwansu mu kuma wato 'yantar da su daga zaluncin addinai na kafirci addinai na arnanci zuwa ga adalcin musulunci mu kuma 'yantar da su daga kuncin duniya wato Misiri. na rayuwar duniya kuncin rayuwar duniya zuwa ga yalwa da walwala da sa'ida da wadata ta rayuwar musulunci to ka ji irin yadda wato zalunci na ɗan adam yadda zalunci na ɗan adam kamar yadda wani mawaƙi an ce alhakku makabulin walau min jahilin wani mawaƙi na turanci yake cewa man to man is so unjust wato ɗan adam dangane da haƙƙin ɗan uwansa ɗan adam akwai tsananin zalunci bari ka ji irin yadda wato ake zaluntar wannan ɗabaƙa ta ƙarshe ko aji na ƙarshe na shudurawa ɗin nan a al'ummar indiya Shi ne malam ya ce wa amma shudura almambuzun amma su shudurawa almambuzuna abin watsarwa abin walaƙantarwa abin tozartarwa فكانوا في المجتمع الهندي بنص هذا القانون المدني الديني أيد ونن قانون ونن دوكا ترى يور الديني دا دنيا تما واتو دوكا تمانو ta wato ainihin misali ta shimfiɗa to su wa'annan shudura ɗin nan su ne a hattu a hattu minal baha'im sun fi dabbobi walakantuwa da ƙasƙantuwa wa azallu min kilab sun fi karnuka wato ainihin misali ƙasƙantuwa fa yasrahul shi wannan ƙanun wannan doka yana bayani ƙarara bi anna cewa min sa'adati shudura yana daga sa'adar shudura wato yana daga abin da zai sama wa shudura farin ciki abin da zai sama wa shudura wato jin daɗi a rayuwa da sa'ida an ya ƙumu bi hidimatil barahima ne kawai su tsaya a kan bauta da yin hidima ga barhamawa dinnan su ne ajin ƙololuwa da muka yi bayani wale salahum ajirun kuma ba su da wani lada a kan yin haka wa thawabun ba su da wata sakayya a kan haka bi gairi zalika in ban da wannan ɗin wato ma bauta da za su yi gabar hamawa da hidimar da za su yi gabar hamawa to alfarma ce a gare su ita yin hidimar gabar hamawa ita yin bautar gabar hamawa ajin ƙololuwa na sama to wannan alfarma ce ga shudurawa don haka ba su da wani ladan da za su samu a kan yin haka ba su da wata sakayya da ta fice ita kanta bautar da suke yi mabarhama din dan adam fa dan adam fa ga dan uwansa dan adam malam kaji ji zalunci Allah mun gode maka da ni'ima ta musulunci shine sai ya ce walaysa lahum an yaqatanu malan aw yaddakhiru kanzan fa inna dhalika yu'dhil barahima su waɗannan shudurawa din ba su isa su yi tattalin dukiya ba ba su isa su aje wata taska ba ko su ɓoye wata taska ta dukiya ba domin yin haka cutarwa ce wato ga wancan jinsi na barhamawa zai wato yana cutar da wancan jinsi na barhamawa don haka su wa'annan shudarawa ba su da wani haƙƙi na ajiye wani abu na dukiya ko tattalin wani abu na abin duniya su haka suke tintirai su ba su da komi in banda su yi wato hidima ga wa'yancan mutane wa idza madda ahadun min almanbudhina yadahu ila barhamiyun yadan aw asan yabtisha bihi kuti yaduhu wato in har wani bashudre yayi yi ƙoƙarin miƙa hannunsa ko kuma sanda dan ya taɓa babar hame to za a yanke hannunsa kawai ya za a yi ma ya zo ya taɓa shi wa idza rafahu fi ghadabin fada'at wato fudi'at rijluhu in kuma wato ainihin misali ko ya ƙoƙarin harbinsa da ƙafa saboda fushi to kawai za a tun ke ƙafar tasa za a yanke ƙafar tasa wa idha hamma ahadun min al an yujalisa barhamiyan fa ala maliki an yakuna an yakwiya istahu wa yunfiyahu min al-bilad in wani bashudire yayi ma kokarin wai ko ya zauna tare da babbar hame ya zauna kusa da shi ko a jikinsa to wato wajibi ne akan sarki kun san sarakuna kuma da jarumai suna kasan wa'annan barhamawa din waɗanda suke su ne bukaye da masu wato gudanar da addinin gumaka to sarakuna suna kasan su to in har wani wancan bashudire ya yi ƙoƙarin ya zauna tare da barhame babarhame to wajibi ne akan sarki dama sarki yana kasan babarhame to ya ƙona duwawunsa ya ƙona mazaunansa kuma ya kore shi a yi sandin ɗinsa to exile kenan a kure shi daga wato daga ƙasa wa amma idza massahu yadihi aw sabbahu fayuqta'u lisanuhu in har ya taba shi ya dakume shi da hannunsa ko kuma bashudire ya zagi babar hame da harshensa to za a yanke harshensa wa da'a annahu ya alamuhu sukiya zaitan fa'izan in ma ya yi da'awar cewa ai ya san shi Ba shudire ya yi da'awa ma cewa ya san wani babarhame irin wato ya nuna sanayya irin sanayya ba wai kawai a ya nuna ya san shi sosai wato ka nuna ka san ma babarhame in kana ajin shudurawa. ka nuna sanayya ma a akan hame wannan laifi ne don haka sai a shayar da mutum wato tafasasshen mai na zaiti mai na zaiti kamar a ce malam man gyada da ike tafarfasa ike zaɓaɓɓakan zafi wato ainihin misali sai a shayar da shi don me yasa zai da'awar ma wai ya san babar hame wa kafaratu qatl kalbi wal qita'ati wad dafda'ati wal wazaghi wal gurabi wal bumati wa rajul min tabaqati mambu da sawa wato in ka kashe kare ko mutum i kashe mage ko mutum i kashe wato ainihin misali kwado ko ya kashe wato ainihin misali hankaka ko ya kashe wato wata dabba daga cikin dabbobi to kafarar kisan wannan dabbar ɗaya take matsayin kafara ɗaya take da kafarar kisan wato wani bashudire kaga wannan yana nuna maka irin yadda su shudurawa din nan kwata-kwata ba a ɗauke su suna da bambanci da wato dabbobi ba su wato walaƙantuwarsu da ƙasƙantuwarsu da tozartuwarsu a cikin tsari irin na wato al'ummar indiya to wa'annan ƙasƙantuwarsu ta kai yanda dabba ke da ƙasƙasci tunda ma wato ainihin misali wai inda wani daga cikin waɗancan jinsuna zai kashe bashudire to in ma ka fara ta haukansa kansa to farar kashe bashudire daidai take da ka farar in mutum ya kashe kare ko ka farar in mutum ya kashe mage ko ka farar in mutum ya kashe wato ainihin misali hankaka ko ka kafarar in mutum ya kashe kwado subhanallah allah ya sauwaƙe wa ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda allah bai sa masa hasken wato musulunci ba yana cikin wato duhu da allah ta ta'ala ya ce zulumatun ba'aduha fauka ba'adin wannan shine dufai na kafirci malam ba'aduha fauka ba'adin wato sashe na kan sashe duhu ɗabaka ɗabaka ta duhu malam ake ciki a irin wannan rayuwa allah ya sawaƙe wannan ƙarshen bayanin malam kenan sheikh abul hassan ali nadawi a game da irin yadda rayuwa ta aji-aji take wato a india sai ya kawo wato ainihin misali wata ɗauraya ne ce markazul mar'ati fil mujtama'il hindi matsayin mace ita mace kuma yaya matsayinta yake a cikin wato al'ummar indiya wannan zai kawo mana wani darsi ne na musamman ko bayani ne na musamman akan kuma matsayin mata a al'ummar indiya ya ce waƙad nazalatin nisa'u fi hadhal mujtama manzilatal ima mata sun kaskanta a al'ummar indiya irin kaskanci na zamowa wato misali kuyangi ko bayi bambancin matsayin mata gaba ɗaya ka kul mata gaba ɗayansu batan al'ummar indiya matsayin su bai wuce matsayin baiwa ba wa rajulu ƙar ya imra'atahu fil qimar abinda zai bayyana maka kaskancin da mace take da shi a al'ummar indiya shine ta kai ga cewa mutum zai iya hasarar matarsa a caca ma'ana mutum zai iya shigar da matarsa cikin irin abin da mutum zai saka a caca ko wato misali ya ci wani abu ko kuma ma za a iya cin matarsa a abin nan wato a caca ya rasa ta la hawla wala quwwata illa billah wato ka duba wani irin walakanci wani irin wato wace irin tozarta wani irin ƙasƙanci ne ga mace da ya wuce wannan da har za a ce wai misali mutum zai iya ɗaukar matarsa wato ainihin misali ya sa ta a caca kuma ya iya luzin ɗinta wato ya hasararta a caca wakana fi ba'adil ahayan lilmar'ati iddatu azwajin mace tana iya kasancewa tana da mazaje guda daban-daban kamar yadda mu a musulunci musulunci ya halatta mutum ya auri mace fiye da ɗaya har zuwa hudu to a tsarin rayuwa ta al'ummar indiya matsayin mace shine wato za ta kasancewa mace tana da mazaje daban-daban kaji dabbanci yadda wato namiji zai iya yin mata daban-daban su kuma a tsarin sai suka akasa wato yadda za ka san shaidan ya, ya share gindin zama ya zauna da gindinsa a al'ummar indiya duk wani abu na wato ainihin misali muruwa duk wani abu na mutunci duk wani abu na alfarma to su a kan akasinsa suke su wato ainihin misali suna rayuwa baibai rayuwarsu a baibai take gudana da haka wai mace ta zan tana da mazaje daban-daban in ta yi ciki wa za a gane shi ya yi mata cikin allah ya sauwaƙe fa'iza ma ta zaujuha sarat kalmau'uda tulata ta zawaj in mijin mace ya mutu a indiya to sai ta kasance kamar wata binnanniya wanda aka binne ta almau'uda alkur'ani yana gama na game da labar wa izal mau'udatu su'ilat bi ayi zambin kutilat to mace in mijinta ya mutu sai ta zama kamar al-mau'uda, kamar wacce aka binne ta la ta tazawwaj ba za ta kuma yin aure ba ba za ta sake yin aure ba ba za ta taba yin aure ba wa takunu hadaful ihanati wa takunu hadafal ihanati wata tajri za ta kasance ita ake nufa ko da yaushe da tozartarwa da walakantarwa da kuma wato raunanawa ko cutaswa wa kanat ummata baiti zauji mutawaffa wa khadim ahama sai kawai ta kasance wato ita ce uwar gidan wato mijinta da ya mutu amma uwar gida da ake nufi ba uwar gida yadda muke sani a hausance ba ba uwar gida da muke cewa a hausance sarautar mata ba a'a ko kuma wakanat amatu amatu baiti zaujiha ba umma ba sorry wakanat amatu baiti wato za ta kasance ita ce baiwa ku yangar gidan mijin wato mijinta kuma za ta kasance ita ce mai yin hidima ga 'yan uwansa in yana da ƙanne to kawai in ya mutu to matarsa sai ta kasance kawai ita ce take hidima ma ƙannensa ta zama baiwarsu kawai waƙat tuhriku nafsaha ala isri ta tafadiyan min azabin wa shaqa'id duniya ai shi yasa ta kai ga cewa mace a indiya za ta ƙona kanta domin wato ta fanshi kanta ta 'yantar da kanta daga wato ainihin misali wato abin nan azaba da kuma wato tozarta ta duniya Shi ne muke ji ana cewa wai ai mace a indiya in mijinta ya mutu to ƙona ta ake yi wai sai a kona ta da sauransu to ai ba haka ba ne walaƙanci da ƙasƙancin da mace take fadawa ciki Shi ne ya sa in mijinta ya mutu to ta gwammace ta ƙona kanta ta fanshi kanta daga wannan tozartar da za ta samu kanta a ciki in mijinta ya mutu wa haka za sarat hadhihi albiladul muhsiba ardan wa uqulan wannan ƙasa wannan ƙasa ta indiya wacce take cike da kyan yabanya ta, ƙwaƙwalen ɗan adam wa hadhihi al'umma allati wasafaha ba'adu mu'arrikhi arab بكونها معدن الحكمة وينبوء العدل والسياسة وأهل الأحلام الراجحة والآراء الفاضلة لبعد أهدها عن الدين الصحيح وضياء مصادره وتعريف رجال الدين وإمعان الناس في القياس والتخمين واتباع هوى النفوس ونزعات الشهوات أصبحت هذه البلاد مسرحا للجهل الفاضي والوثنية الوضيعة والقسوة الهمجية والجور الاجتماعي الذي ليس له مثيل في الأمم ولا نذير له في التاريخ wannan al'umma ta indiya wanda wani marubucin tarihi na larabawa ya siffanta ta da cewa wato ƙasa ce ko al'umma ce wacce wato take ma'adana ta hikima kuma wato maɓuɓɓuga ta adalci da siyasa al'umma mai zurfin tunani da wato tsananin hankali da hangen nesa da kuma wato ainihin misali al'umma da take da bayani wato da kuma ra'ayi mai fifiko a koda yaushe in za a yi bayani na ilimi amma saboda yadda al'umma ta yi nesa da addini wanda ike na sama ingantacce kuma wato du hanyoyi da kuma masdarori da za a samu bayani na addini ingantacce ya yi nesa da ita kuma wato 'yan buge da kuma 'yan damfara macuta rijaluddin masu wai hidima ta addini bokaye da sauransu suka ƙara dilmiyar da wannan al'umma suka ƙara shigar da ita cikin wato ainihin misali tambele suka shigar da ita cikin soki burutsu da kwamacala suka shigar da ita cikin wato ainihin misali kogin sha'awa da kuma wato fusga ta dukkan nau'o'i na sha'awoyi wannan al'umma da take da irin wannan waɗancan siffofi na ɗaukaka da wancan marubucin tarihi na larabawa ya siffanta ta da su wannan al'umma sai gashi ta kasance wato kawai ta zama wato kamar wato wajen dirama ta rayuwa rayuwar jahiliya ta zama ita ce dandalin wato ainihin misali rayuwa ta ƙasƙanci duk wata wani irin ƙasƙanci a rayuwa da duk wata irin tozarta da duk wata irin tabara da tambada da lalacewa a rayuwa sai inda ya ta zama dandalin wato ainihin misali wannan wanda da wuya ka samu irin tambada da wato lalata Malam da ƙasƙanci da tozarta irin yadda za ka samu a indiya da wuya ka samu a sauran al'ummai don haka wannan shi ne kawo ƙarshen bayananmu dangane da irin yadda rayuwa ta addini da duniya da kuma zamantakewar al'umma take a al'ummar indiya muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci addinin mutunci addinin alfarma addinin muruwa addinin girma addinin dattako addinin hankali addinin yakana addinin kawaici addinin adalci addinin kunya addinin tausayi addinin kyautayi addinin rahama addinin musulunci muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya shiyar da mu zuwa ga wannan addini wa ma kunna linahtadiya laula an hadana allah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين جبرات شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم نبرات شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم فتجاوبت عيناي مع قلمي فسال الدمع دم مما جرى لك أمة التوحيد سيدة الأمم عاثت بأرضك ثلة Ocean, ocean.